بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عذاب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلاً لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك كما لهم وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها ثورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله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 وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم ثلاثة غدو جوة رمضان hijira ta dubu da da hudu talatin takwas wanda ya dace da talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. za mu ci gaba da tafsirin surat hudu alaihi salam insha Allah daga aya ta arba'in da hudu. waɗannan ayoyi suna ɗauke da bayanin Allah tabaraka wata'ala game da ƙarshen ruwan tufan game da ƙarshen ruwan tufan a zamanin annabi Nuhu alaihi salam kuma Allah madaukaki ya kawo tarihin annabi Hudu alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana mana dadewar ruwan tufana ba a zamanin annabi Nuhu alaihi salam babu wata hujja da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce take tabbatar daga dadewar da duniya ta yi alhali ruwa yana mamaye da ita kamar yadda ya zo cikin ruhul ma'ani mujallar na 20 shafin uku. kuma saninsa ba shi da muhimmanci domin da dai sanin daɗewar ruwan tufa ne yana da muhimmanci babu shakka da Allah maɗaukaki ya yi bayani a kansa da shi ke dadewar annabi musa alaihi salam yana wa'azi yana da muhimmanci a sani Allah madaukaki ya fada a suratul ankabut aya ta sha hudu. laqad arsalna nuhan ila ƙaunihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama kaga sanin daɗewar annabi nuhu alaihi salam yana wa'azi yana da muhimmanci shi sa Allah madaukaki ya gaya mana annabi nuhu alaihi salam ya samu shekara ɗari tara da hamsin a cikin jama'arsa yana karantar da su addini amma game da ruwan na fa Allah maɗaukaki bai gaya mana komi ba bai ce ga daɗewar da duniya ta yi wato a lokacin ruwan na fa, sannan babu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a kai kaga kenan ya nuna cewar ba shi da wani muhimmanci ƙoƙarin ka sani wani abu ne wanda ba shi da ma'ana sannan kuma ba za ma ka iya sanin ba domin ko da ka dubi littafan tarihi za ka ga akwai saɓani wannan ya kawo nashi fahimta wannan ya kawo nashi saboda babu hujja daga alƙur'ani babu hujja daga bakin manzon Allah za a ce ma wata shida ne har dai fahimta daban-daban shi dai Allah Ta baraka wa ta'ala da ya tashi ba mu labari game da yanda ruwan tufan ya ƙare a suratu hud yanda ruwan tufani ya ƙare sai Allah ta tabaraka ta'ala ya magana a cikin aya guda ɗaya wannan ayar ita ce ta tabbatar da ƙarewar ruwan tsufana wanda rashin tsawon bayanin yana nuna ma babu muhimmancin ka abin da ya faru wanda zai iya gaya maka abin da ya faru bai faɗa ba bayan da za a yi kasance duk da baraka. sai dai ka samu ilimi da kuma darasin da wannan wato labari yake karantarwa wannan shine abin da Allah tabaraka ta'ala yake son ya gaya mana aya guda Allah tabaraka ta'ala yayi magana game da karewar ruwan tufana ita ce aya ta 44 Allah madaukaki ya ce وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا wa واقلعي وغيض الماء واستوت وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين wannan aya ta hudu ta suratu hud ita ce ta yi bayanin yadda ruwan tufani ya ƙare Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙila ya arbubla ima aki sai aka ce ya ke ƙasa ki haɗiye ruwan naki wato ruwan da ya fito daga cikin ki ki haɗe shi shine ibla'i albal'u ashurbu abinda Allah madaukake yake nufi ya ke ƙasa ki shanye ki kwankwadi duk ruwan da ya fito daga cikin ki wa ya sama ke kuwa sama fa aqli'i shine bi ma'ana ki kame daga saukar da sauran ruwa wato ba a son ki sake zubar da ruwa shine al-iqla bi ma'ana al-imsak ki kame daga saukar da ruwa yanzu ba a bukatan komi ki dakata dama can ruwa na sauka ta sama ruwa na buga ta ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala yake ke ƙasa ki shanye wanda kika fitar ke kuma sama ki kame daga zubo da wani sauran ruwa ya isa haka wa bidal ma'u aka tsotse ruwan da ke saman ƙasa wa qudiyal amru kuma an riga an hukunta al'amari mai halaka ya halaka mai tsira ya tsira wastawat alal judi jirgin ya tabbata a saman dutsen judi wani dutse ne wanda yake an ce yana yankin al-mausil shine birnin da ake kira mosul wanda ake masa lugudan wuta a yanzu Allah madaukaki ya kare yan uwa musulmai daga sharri wato wannan gari gari ne na musulmi akwai wani dutse gurin da ake kiransa al aljudi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan jirgin na annabi nuhu alaihi salam ya tabbata akan wannan dutsen wakila kuma sai aka ce bu'dal lil qaumi zalimin nisanta ga rahamar Allah ya tabbata ga mutane wato azzalumai wannan aya ita ce kadai ayar da ta yi magana game da yadda ruwan tufanu ya kare kuma wallahi ayar tana ɗauke da ilimi mai yawan gaske wanda al-imam suyuti akwai littafinsa da ake kira mu'tarikul aqran fi ijaz al-qur'an sannan yana da al-itqan fi ulumil qur'an duk yayi maganar na a cikinsu. yana mujallal na farko shafin 226 mu'tariful aqran yana cewa idan ya karanta wannan aya ya rubuta littafin ne saboda magana akan mu'jizar alqur'ani don haka yasa sunan littafin nasa mu'tariful aqran fi i'jazil qur'an yana magana game da mu'jizar alqur'ani ya karanta wannan aya ta suratu hudu aya ta 44 sai ya ce wa ƙafsa min al Allah ya ba da labari cikin wannan aya guda ma law shuriha inda sharhin bayaninsa za a yi man daraja fi hadhihi jumma min badi'i al-lafzi da za a ce a warware irin ilimin da Allah ya dunkula ya saka cikin wannan aya ta wajen hikimar tsara magana wal balaga wal ijazi wal bayani yace la jaffatil alqalam da alqalum ma sun bushe ba a karkare ilimin Allah baraka wa ta'ala wanda ke cikin wannan ayan ba da a ce rubuta ilimin Allah za a yi game da wannan aya al-imamu suyuti yace alqalami zai bushe ba a gama ba masana ilimin balaga sun tabbatar da haka har ma al-imamu suyuti yace wa qad ufridat balagatu hadhihi al-aya bi ta'alif an ma samu waɗanda sun rubuta littafai saboda balagar da ke cikin wannan aya an rubuta littafi mai zaman kansa don a yi bayanin balagar da Allah maɗaukaki ya tsara wannan aya wato a kanta yana cewa akwai malamin da ake kiransa Abdul azim bin abil isba'i azim bin abil isba'i wanda ya rasu a hijira ta 654 shekara 784 suka wuce yana da littafi da ake kiransa shi ma badi'ul qur'an wanda ya rubuta ne akan balagar alqur'ani wannan malamin wani ba misri masani ne game da harshen larabci yace lam ara fil ban taba ganin magana ba a rayuwata maganar da ta zo da tsari kamar wannan magana da ta zo cikin aya ta 44 ta suratu hudu alaihi salam ya arububla'i ma'aki wa ya sama aqli'i wa ghibal ma'u wa qudiya al-amru wastawat judi wa qila bu'dan lil yana cewa shi bai taba ganin maganar ta zo da tsari kamar wannan magana ta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya ba har ma yana cewa fa inna fiha 20 barban min al wanda zaka samu nau'in ilimi wato na fannonin balaga daban-daban har guda 20 akwai wani malami da ke da littafi wani malamin misra ya rasu kamar shekara 74 da suka wuce yana da littafi da ake kiransa jawahirul balaga jawahirul balaga ana samun sa a yanzu sunan malamin as ahmad al-hashim ya rubuta wannan littafin a littafin nasa jawahirul balaga shafin 318 yace wa qad ufridat hadhihi al-ayatu sharifa bi ta'alifin adida wannan aya ta 44 ta suratu hud alaihi salam an rubuta littafai saboda bayanin ilimin da Allah ya zuba a cikinta limashtamalat alaihi min albalaga saboda wato tsarin magana da Allah ya dora wannan aya akai tsari ne wanda ke da ban mamaki tsari ne wanda ya gigita hankulan masana larabci hatta adda ba'dhum fiha 150 naw'an shi wannan malami yace akwai wani malami wanda ya dubi ayan nan ya dinga nazarinta sai da ya fito da ilimi na fannonin balaga 150 karkashin wannan aya sai da ya fito da ilimi na fannin balaga ɗari da hamsin wato ilimi daban-daban wanda Allah ya dunkula ya saka cikin wannan aya sai da ya rubuta kamar guda ɗari da hamsin kuma haka ne fa inna fiha saboda in ka lura da yadda ayan ta zo ta zo da wani tsari wanda ya kunshi ma'ana mai yawa ta zo da bayani a taƙaice yanzu kaga kamar kai kana so ka ji tarihi mai tsawo yadda malaman tatsuniya suke bayani ai lokacin da ruwan ya taho shi kenan yayi gabas iska ta kada shi yamma wani tsuntsu ya taho ko wani kifi ya bullo yanda dai tatsuniya yake to Allah bai yi haka ba sai Allah ya nuna maka maganar sa ba irin tatsuniya ba ce wakila ya ardubla ima'aki sai aka ce ya ke ƙasa ki haɗiye na ki ruwa shikenan kaga ba a ba Allah ya ce ba an takaita maganar aka kawo shi a tsari na bayani wanda yake nuna cewa akwai bukatar a takaita ba a son ma a tsawaita bayani saboda shi Allah madaukaki baya ba da labari don ya zama abin shagaltarwa ga mutane don ya zama wato abin sha'awa wanda mutane za su rika karantawa suna jin daɗi ba wannan ba shine tsarin alkur'ani ba idan alkur'ani ya ba da labari akwai ilimi da yake so ya isar da zaran an isar da ilimin magana ta ƙare saboda haka ba za a zauna a gaya maka ya annabi nuhu alaihi salam ya haifi yara kaza ya bar jikoki kaza ya bar tattaba kunna kaza wannan labarin masu tatsuniya ne shi dai Allah yana so ya gaya ma saƙo game da tarihin annabi Nuhu alaihi salam kuma saƙon ya riga ya zo ƙarshe saboda haka sai aka taƙaita magana ga yanda ruwan tsufa ne ya kare labarin ya zo da lafazi wato taƙaitacce mustau'iban sannan ya ƙunshi dukkan wata ma'ana da ake nema idan ana so a ƙarƙare labari ruwan tufan gashi an ce ya mamaye duniya ya ya kare sai Allah ya kawo ƙarewarsa a aya guda da bayani a takaice ko ne gamsarwa Allah ya kara mana fahimtar alkur'ani akwai littafin tafsirin da ake kiransa tafsirul manar idan ka duba juz'i na goma sha shafin saba'in da shida yana fassara wannan aya ta suratul hudu alaihi salam haka nan ma tafsirul bahr al muhit na abu hayyan a mujallar na biyar shafi na ɗari biyu da ishirin da takwas akwai labarin wani malami da aka yi a zamanin da wannan malami ana kiransa abdullahi bin mukaffa'i abdullahi bin mukaffa'i malaman tarihi suna cewa ana zarginsa da wato munafinci na aƙida gashi ya ƙware da sanin larabci ya yi zurfin ilimi ta sashin larabci amma dai bai san alƙur'ani ba ya zo kuma dama can ba balarabe ba ne mutumin farisa ne yankin iran ya taho ya musulunta ya zamanto ya yi karatu mai zurfin gaske har ma ana cewa a zamaninsa babu mai sanin harshen larabci kamar shi babu wanda ya ƙware ma ilimin larabci kamar abdullahi bin mukaffa saboda tsabar ilimi da ya samu amma duk da haka tunda ilimin larabci ba ilimin alkur'ani ba ne ya kware da ilimin larabci har na wato wannan yana faɗi eh, a tarihinsa al zahabi da ya kawo tarihinsa cikin siyarwa a alamin nubala ya ce balƙila innahu afsahu ahli waqtihi ana ma cewa a zamaninsa babu wanda ya fi shi ilimin fasaha to abin da yasa ake ganin mutumin munafiki ne na aqida ya shigo musulunci ne saboda ya karanta addinin musulunci ya gano hanyar da zai yi ya yi faɗa da addinin musulunci saboda akwai masu shiga musulunci da waɗannan manufofi din suna nan da yawa tun a zamanin da kuma har yanzu ana samun su saboda haka da ya ga ya kware ana nuna shi da yatsa a duniya babu kamarsa fa nazzama kalaman sai ce to daga yau sai na yi littafin da ya yi karo da alkur'ani saboda duniya ba kamarsa ya riga ya shahara kowa ya san shi ya ce shi littafin da zai yi littafi ne wanda darajarsa sai ta kai darajar alkur'ani saboda ta daga ranan fanabba kalaman sai ya samo warkoki ya haɗa kundinsa ya tsara sura sura ja'alahu mufassalan mufassala wa sammahu suwara ya ware babuka da surori yadda dai tsarin alkur'ani yake shi ma sai ya tsara nashi saboda haka kullum sai ya taho da ilimin da shedan ya shigo mar tunaninsa ya shigo da shi a tunaninsa sai zo ya tsara a wannan sura tashi a littafinsa yana nan yana kai sai da ya nisa wata rana sai ya biyo ta wata unguwa ya samu yara suna karatu sai ya ji wani yaro ya karanta wannan aya shi kuma ba ya karanta alkur'ani gashi dai ya kware da larabci amma kuma bai san alkur'ani ba wannan yana faruwa zaka samu mutum idan larabci ne a gabansa bai damu da alkur'ani ba saboda littafai da ake karanta larabci ake koyon larabci da su ba alqur'ani bane eh, don haka yasa da yawa zaka samu mutum yayi watsi da alqur'ani alhali yana kokarin karanta ilimin larabci to shi wannan bai bai karanta alqur'ani bai san wannan aya ba ranar ya zo wucewa wata maktaba fajtaza yawman bisabiyin yaqra'uha sai ga yaro ƙarami yana karanta alkur'ani ya iso wannan sura ta suratu hudu ya kawo aya ta arba'in da hudu ya ce waƙila ya arbubla ima ake sai malamin ya tsaya ya dawo da baya ya dubi littafin da yaro ke karanta, ya ga alkur'ani sai ya jingina saboda farkon magana ta kama hankalinsa bai taɓa ji a ƙarin larabci magana irin wannan ba yaro ya ci gaba da karatunsa wa ya sama aqli wa qibal ma wa qudiya al-amru wastawat ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi zalimi yaron yana gama karantawa faraja'a sai ya koma gidansa yana zuwa gida sai ya ɗebo waɗannan warkoki kundin nasa da ya har haɗa takardu akan zai rubuta littafin da zai gasa da alƙur'ani ya dinga sharewa warka warka maimakon ya hada ya ƙona a'a yana sharewa saboda kafin ya gama ko kuwa zai fasa tana yiwa kafin ya gama goge abin da ya rubuta tana yiwa ya fasa saboda haka sharewa yake ya goge wannan warka ya goge wannan warka har ya iso warka ta ƙarshe sai ya ce ashhadu anna haza la yu'arabu abadan na shaida cewar wannan littafin babu mai iya cikas gare shi har abada wa ma huwa min kalamil bashari kuma wallahi ba magana dan adam bace saboda bai taba jin malamin da ya tsara magana irin wannan ba wanda ya rasu a hijira ta 142 shekarar 1296 sa da duniya a yau wato ayan nan tana dauke da abinda ake kira al-muhassinatil badi'iyya tsari na ban mamaki na magana tsari na ilimi na magana wanda duk wanda ya karanta eh, ilimin balaga ya dubi wannan aya ya san lalle babu shakka Allah ya tsara magana ta ilimi wanda babu mai iya tsara irin wannan magana sai dai shi Allah tabaraka wa ta'ala misali a nan yanda Allah madaukaki ya tashi bayanin domin magana ce mai tsawo kamar yadda muka ce malamai irin su al-Imam Suyuti sun ce akwai waɗanda ma sun rubuta littafai akai wanda in ka duba Tafsirin manar haka ma kamar na nace tafsirul baharul muhit zaka ga misalai da dama wanda malamai suka yi game da ilimin da ke cikin wannan aya din haka ma littafin balaga haka ma littafin balaga jawahirul balaga in ka duba zaka ga misalin da al Ahmad Al-Hashimi ya bayar game da Balaga da take cikin wannan aya misali anan shine Allah tabaraka wata'ala ya ce wa qila ya arbu sai aka ce ya ke ƙasa ibla ima ake ki haɗiye ruwanki wannan magana ce ta ilimi ya ke ƙasa ki haɗiye ruwanki kar ka manta lokacin da aka zo ruwan tsufana ruwan ba daga gefe guda yake zuwa ba akwai ruwa ta sama akwai ruwa ta ƙasa amma Allah da ya tashi yin umarni ga ƙasa sai ya ce ki haɗiye ruwanki me zaton ka da Allah ya ce ki haɗiye ruwa kaga eh, ƙasa za ta yi ƙoƙarin haɗiye duk ruwan da ke samanta idan ko ƙasa ta haɗiye wannan ruwan da ke samanta to dan adam ba zai rayu a doronta ba saboda ruwan da ke saman ƙasa a lokacin ba nata bane kawai ita ƙasa tana da nata ruwa wanda wannan ma ya tabbata mu'jiza domin a kwanan nan masana ilimin wato halittar ƙasa suke ba da labarin sun gano a cikin ƙarƙashin ƙasa akwai makekin teku wanda ruwan da ke cikinsa ya ɗara yawan ruwan da ke saman doron ƙasa malaman kimiyya sun tabbatar da wannan sun gano ruwa a ƙarƙashin ƙasa ruwan da ke ƙunshi a cikin duniya a ƙasarmu yawansa ya fi ruwan da ke saman duniya a yanzu haka kaga Allah tuni ya faɗa mana a cikin wannan aya ya arbubla ima'aki domin lokacin da za a yi ruwan tsufa na ruwa ke fitowa daga ƙasa ta ina ruwan ya fito wancan ruwan da ke cikin ƙasa wanda Allah ya riga ya aje shi shine Allah ya fito da shi a lokacin da aka yi zamanin tsufa ruwa ya fito ta ƙasa ruwa ya sauko ta sama sai Allah ya ce ya ke ƙasa ki tsotse ki ruwan ba ce ta haɗa dan sama ba sannan kuma da Allah madaukake tashi magana nan wato yace walam yaqul ma fi qawlihi wa qila ya ima aki ala an anna eh, tabluga ma alladhi fara minha abinda Allah yake nufi ruwan da ya zamanto ya fito daga cikin karkashin kasa wanda ya zamanto idanun ruwa wanda ya ringa burtsowa a lokacin ruwan tufana shine aka ce kasa ta tsotse duna ma ban banda ruwan sama don haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana ne anan magana ta ilimi wanda sai mutum ya yi tunani sannan zai gane abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi an ce ya ce ƙasa ki haɗiye ruwanki saboda haka sai ƙasa ta haɗiye na ta ruwa da ta haɗiye na ta ruwa wani ruwa zai saura ruwan sama sai ya tabbata a saman doron ƙasa kaga duniyar sai ta koma normal kamar yadda take da kafin a yi ruwan tsufana shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ya sama'u aqli ke kuwa sama ki kame kar ki sake zubar da koda digo guda ƙasa ki tsotse naki wanda kika fitar sannan abin da ya saura a saman ta shi kuma ya tabbata nan kaga sai ya zamanto Allah madaukaki umarni kawai ya bada amma sai duniya ta dawo tsari wanda dama can take kansa kamar ba a yi ruwan ba wanda yana daga cikin abin mamaki wato na ilimin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani da shi da kuma littafinsa to me ya faru gaba ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلك وإن إن ابني من أهلي وإن أن وعدك لحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح ربه Allah madaukaki ya riga ya karkare mana magana jirgi ya tabbata idan aka ce ya tabbata kaga bai sauka yanda wato da aka kawo ma magana saukan jirgin shi ma da ilimi Allah ya tsara wastawat alal judi jirgin ya tabbata akan saman dutse ya tabbata kaga ba a ce ya sauka yana tangal tangal har wasu sun kife wani ya faɗo ya karye a'a ya tabbata a kan saman dutse shi ma da ilimi Allah ya tsara shi ya gama maganar an gama ruwan tufan an yi umarni ga sama dama umarnin Allah shi ya saukar da ruwan sama ta saukar da ruwa ƙasa ta fitar da ruwa da duniya ta kasa zamo ta kasa daɗi to yanzu Allah ya ce sama ki daina ƙasa ki haɗe shikenan jirgi ba, sai Allah ya tabbatar da shi a saman dutse ba a saukar da shi a ƙasa ba saboda lokacin akwai danshi sai aka saukar da shi a saman dutse kaga jama'ar da za su sauko ba za su sauko cikin fitina ba ba za su sauko a cikin fitina ba saboda nan akwai danshi akwai laka akwai rayuwar ba za ta yi daɗi ba don haka inda a ce jirgin ya sauka a wani kwari ne kaga nan ma wato zai zama fitina ne ga annabi nuhu alaihi salam da muminai waɗanda suke cikin jirgin amma Allah tabaraka wata'ala cikin kalma guda wallahi wannan sai ka dubi irin bayanin da malamai suka yi game da ilimin wannan aya abin yana da ban mamaki Allah ya tsara alqur'ani da ilimi don haka yasa ya fara wannan sura da cewa littafi ne wanda an kiyaye wato dokoki da ke cikinsa littafi ne wanda ya zamanto an hukunta al'amura da ke cikinsa Allah ya tabbatar da cewa shi ya saukar da littafin alkur'ani kuma shi Allah mai hikima ne Allah masani ne don haka yasa littafin alkur'ani an tsara shi da ilimi wannan dalilin yasa har yanzu har yanzu babu littafi kamar sa idan ka tashi kai yamma in ka kai makura a yamma idan dai za tarar da musulmi wannan alkur'ani da ke hannunka shi ne abinsa idan zaka yi gabacin duniya ka kai gari na ƙarshe a gabas in dai akwai musulmi in ka tarar sai na karanta alkur'ani karɓa irin naka ne Baka ganin alkur'anin da ya canza fatha ko ya canza kasra wallahi banda Allah ba mai iya saukar da irin wannan littafi saboda taurin kan dan adam kowa ya sani shi dan adam bai kyale abu ba tare da ya challenge din shi ba haka kurin wani zai fito ko da ya san gaskiya kake ya ce shi sai ya faɗa da kai saboda bai kamata a ce abu bai samu adawa ba to amma alqur'ani ya rasa abokin adawa har zuwa yau yana nan ga ba babu littafin da ya kai shi daraja Allah ta tabaraka wata'ala ya ce mana to ga abin da ya faru bayan gama ruwan tufan wa nada nuhu rabbahu nuhu alaihi salam sai ya kira Allah mai iko da shi ya kira Allah ta baraka tabaraka wata'ala abu na farko da yayi saboda kaga ɗansa dai so rabu a lokacin da taguwa ta shiga tsakaninsa taguwar ruwa igiyar ruwa ya shiga tsakaninsa da ɗansa wanda ya tabbatar ɗansa ya halaka don haka wannan abu ya dame shi ana gama ruwan tufan sai annabi nuhu alaihi salam ya ce rabbi inna bani min ahli ya allah ɗana daga iyalina wato yana nufin wanda na haifa ina yake wa inna wa'adaka alhaqu lalle fa alƙawarinka gaskiya ne alƙawarinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin sanan duk abin da ka hukunta to ka fi duk wani mai hukunci kiyaye abin da ya dace a ce an hukunta wato hukuncin Allah ya fi inganci akan hukuncin kowa don haka idan Allah ya hukunci ya fi kowa adalci ya fi kowa iya tsari annabi Nuhu alaihi salam yana roƙon Allah to Allah tabaraka wata'ala ko idan zaka roƙe shi sai ka yi yabo gare shi sai ka gode masa shi Allah madaukaki kafin ka roƙe shi akwai buƙatar ya zama to ka yi yabo gare shi don haka yasa annabi Nuhu alaihi salam yake faɗin haka inna wa'adaka alhaqu wa anta ahkamul hakimin yabo ne ga Allah kuma baya tuhumar hukuncin Allah tabaraka wata'ala tunda Allah yayi alkawari to ga damuwarsa dan safa bai gan shi ba me Allah madaukake ya ce masa قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال في الله مدوكك يا نوح إنه ليس من أهلك يا كي نوح أيوة يارون دكتي تنبأ جميل شيء baya cikin iyalanka baya cikin iyalanka wannan ma wani ilimi ne gare ku saboda kai kai karkai tunani da irin naka tunani na dan adam a'a idan Allah ya yi magana kai tunani magana ce ta ilimi kaga ashe mu mukan dauka dan da muka haifa shine shine iyalinmu shi yasa Allah madaukake ce a'a baya cikin iyalanka ai kamata yayi kai musulmi ka ɗauka iyalinka shi ne mumini wanda ya yi riko da Allah ya yi riko da manzon Allah shi ne iyalinka idan ka haifi yara ya zamanto yaro guda ya yi rida Allah ka tare mu ko ya zamanto yaro guda ya lalace wannan har aka kai ga rabuwa da duniya wannan bai dawo ga addinin kwarai ba ai kaga ba iyalinka bane saboda a lahira makomarku ba ɗaya bace shi Allah madaukaki yayi alƙawari musulmi za a hada shi da iyalansa yanda kake zaune a gida a yanzu da matanka da ƴaƴanka da babanka haka Allah zai hada ku a gidan aljanna amma fa ka'ida ne ya zama kowa ya samu shiga aljanna idan duk kun shiga aljanna to sai a hada ku gida guda yanda kuke da kaga iyalanka sun zo amma fa wanda bai mutu da imani ba makoma masauta kaga kenan ba a cewa wannan yana cikin iyalanka saboda haka shi Allah baya magana wato da la'akari da ni'imar duniya Allah yana magana ne ta la'akari da ni'imar lahira a nan duniya kana cewa wani ɗana ne Allah ba ruwansa da duniya ana duba meye makoma dan in mutum ya shiga aljanna ba ranar fita har abada ashe baka cewa wane yana cikin iyalaina sai wanda ya zama yana cikin aljanna saboda haka yasa Allah madaukake shi innahu laysa min ahlika baya cikin iyalanka innahu wannan kalma ta innahu malamai sun bata fassara kashi biyu lamirin yana komawa ga mas'alatuka yana iya komawa ga wato abin da shi annabi eh, Nuhu alaihi salam yake bukatar Allah madaukaki yayi shine inqazu eh, inqazu waladihi wato Allah madaukaki yana cewa shi wannan roƙon da kake yi amalun gairu salihin ba aikin kware bane ya kai nuhu addu'an nan da kake yi ba aikin kware bane in ka fassara haka babu laifi saboda ai ana roƙon Allah ya ceci wanda ya mutu kafiri zai yiwu ba zai yiwu ba sannan kuma in ka fassara da cewar annabi nuhu yana roƙon Allah bayan ɗan nasa ya kafirta Allah ya zama to ya bashi kariya bayan kuma can baya Allah ya yi alkawari duk wani kafiri zai halaka shin Allah zai canza alkawari ne to kaga nan ba kuma ba aikin kware ba saboda haka yasa malamai ke cewa su'aluka iyaya an an ji kafiran amalun gairu salih roƙona da kake in cetar da kafiri wannan roƙon ba aikin kware ba sannan akwai waɗanda ke barin kalmar lafazin lamiri din lamirin na innahu ya koma ga ainihin yaron akan cewa ai shi yaron ba aikin kwarai ba wannan ma bai saba ma ka'ida ba eh, abinda Allah madaukaki ya faɗa a ƙarshe yake cewa la tas'alni ma laysa laka bihi ilmun karka yadda ka roke ni abinda baka da ilimi a kansa inni a'iduka ina maka wa'azi an takuna min jahilina dan kada ka zamanto cikin jahilai wato nan yana da kyau mu sani cewar Allah tabaraka wa ta'ala ga annabi Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun salih an eh, innahu amalun gairu salih an samu waɗanda suka yi mummunan fassara ma wannan aya ta Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke cewa ai annabi Nuhu alaihi salam wannan yaron nasa da ya halaka laysa min ahli ai ba ainihin ɗansa ne na halal ba zina ce matarsa ta yi ta haifi yaron shine abin nufi da innahu amalun ghairu salih wannan wajibi ne mu kiyaye kawunan mu daga wannan fassara wajibi ne mu kiyaye bakunan mu daga irin wannan fassara ba karamin hadari bane Abdullahi bin Abbas sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai da ya rantsi yace innahu min ahlihi kana ibnuhu min sulbihi yaron annabi nuhu ne alaihi salam shi ya haife shi da kansa walakin lahu lam yakun mu'minan sai dai yaron ba mumini bane yaron ba mumini bane saboda haka baya cikin iyalan annabi nuhu alaihi salam baya cikin iyalan annabi nuhu amma dan cewar haihuwa annabi nuhu alaihi salam shi ya haife shi abdullahi bin abbas ya ce wa ma bagat imra'atu nabiyyin qab ba a taba samun matar annabin Allah da ta yi zina ba ba a taba samun matar annabin Allah da ta yi zina ba inji abdullahi bin abbas wanda bayanin sa ya zo cikin fatawar lajina mujallad na uku shafi na ɗari biyu da saba'in. inna Allah ta'ala akhbara an rasulih nuh alaihi salam ka dubi tarihin yanda yazo Allah ya ba da labarin annabi nuh alaihi salam annahu sa'alahu ta'ala an yunjiza lahu wa'dahu iyyahu bi najati waladihi ai Allah ya masa alkawari abinda annabi nuh yake ce ma Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa rabbi inna ibni min ahali, wa inna wa'daka alhaq ya Allah wannan ɗana ne da na haifa da iyalina kuma alkawarin ka gaskiya ne me alkawarin Allah tabaraka wata'ala ai a baya Allah madaukaki ya ce ihmal ah, ihmal fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka ka shigar da duk iyalanka cikin wannan jirgin ruwa illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ya yi alkawari kenan duk wanda ya zamanto yana cikin iyalansa zai tsira saboda cewar Allah wa ahlaka da iyalanka su ma ka shigar da su jirgi shi annabi nuhu alaihi salam ya tun da an ce iyalansa in sun shiga jirgi za su tsira yace min wato wa ahlaka da iyalanka wannan ya nuna cewar hatta waɗanda ma su shiga jirgin ba Tun da an ce iyalansa yana nuna cewar Allah zai tsirar da su to wannan dalilin ya sa annabi nuhu alaihi salam yake cewa rabbi inna ibni min ahli ya Allah wato wannan yaro da ya halaka yana daga cikin iyalan na waɗanda kake cewa zaka tsayar da su wa qad wa'adtani bi najati ahli kamin alqawri zaka tsayar da iyalaina wa wa'duka alhaqqu alladhi la yukhlaf alqawarinka gaskiya ne da ba a saba shi wa anta ahkamul hakimin kuma kai ne mafi iya hukuncin masu hukunci sai Allah madaukake ya bashi amsa da cewa ya nuhu innahu laysa min ahlika wato abin da Allah yake nufi shine allazina wa'adtuka bi inja'ihim wannan yaro da ya halaka baya cikin iyalanka waɗanda ne alkawari zan tserar da su li'anni inna ma wa'adtuka bi inja'i man amana min ahlika saboda nayi alkawari ne zan tseratar da wanda yayi imani daga iyalanka bi dalili istisna saboda an samu wato kebewa lokacin da Allah madaukaki ya ce ka shigar da iyalanka cikin jirgin ruwa sai Allah ya ce illa man sabaka alaihi alqawl kaga an samu al-istithna illa man sabaka alaihi alqawl wanda kalmar azaba ta riga ta waje ba a kansa wannan shi ba zan tsere da shi ba walidhalika atabahu Allah ta'ala saboda haka yasa Allah yake faɗa ga annabi Nuhu alaihi salam Allah ya masa faɗa dan me yayi irin wannan roƙo, don haka yasa yake ya Nuhu innahu laysa min ahalika. innahu amalun gairu salihin likufrihi bi abihi saboda yaron ya cewa mahaifinsa annabi nuhu alaihi salam wa mukhalafatuhu iyahu ya saba masa falaita min ahli dinihi don haka bai zama yana addini guda da mahaifinsa ba wa in kana ibnan lahu minan nasab ko da ya zamanto wato ɗansa ne ta wajen haihuwa shi ya haifi yaron amma dai ba a danganta yaron ga babansa ta wajen addini kamar yadda Abdullahi ibn Abbas wa gairu wahidin min salaf magabata da dama sun fassara wannan aya da haka Abdullah bin Abbas yana cewa ma zanat imra'atu nabiyyin qattu wa hadha huwa al babu wani annabin Allah wanda matarsa ta taba yin zina saboda Allah madaukaki ya fi kowa kishi sannan manzanninsa sun fi kowa kishi ya aka yanzu kake da kishi saboda ka samu karfi ka samu dan kadan daga ilimin da manzon Allah ya karantar da mu saboda musuluncin da kake tare da shi yasa kake da kishi Allah tabaraka wata'ala da ya aiko musuluncin ya fi kowa kishi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sa sun fi kowa kishi ya za a yi a ce manzo na Allah ya zauna da mace wacce ta zama karuwa ba zai yiwu ba annabin Allah ya zauna da mace har ta haifi yaro ta hanyar zina kuma shi wannan annabin yana samun saƙonni daga wajen Allah bai bar samu ba har yaron ya girma ba a san cewa yaron ɗan zina ba ne sai da aka kai ga ruwan tsufana wannan ba zai yi ba saboda haka yasa ba daidai ba ne mutum ya danganta alfasha ga annabin Allah wannan ba ƙaramin laifi bane wannan dalilin yasa Allah maɗaukaki wato yayi fushi a lokacin da aka yi jifa ga Aisha matar manzon Allah da alfasha in ka bi suratul nur yanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi maganganu wa ankara alaihim zalika wa barra'aha mimma qalu fiha Allah tabaraka wa ta'ala ya barrantar da Aisha a cikin ayoyi na Alqur'ani ya saukar da ayoyi waɗanda ake karanta su har zuwa ranar tashin kiyama sannan mu dubi abinda Allah madaukake ya gaya ma Annabi Nuhu alaihi salam yake cewa inni a'izuka ina maka wa'azi ya kai Nuhu an takuna min al-jahilina kada fa ka zama cikin jahilai wato Allah da kansa yana wa'azi kuma ba annabi nuhu kadai ba mu ma Allah ya gaya mana yana mana wa'azi a wurare da yawa cikin alqur'ani kamar suratul nisa'i kamar a suratul nur aya ta goma sha bakwai ya'idukumullahu an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin Allah yana muku wa'azi game da labarin Aisha lokacin da aka yi mata kagen tayi zina Allah ke cewa yana muku wa'azi kada ku sake irin wannan har abada ashe kaga Allah yakan yi wa'azi ga bayinsa Allah yakan yi wa'azi ga annabawansa kamar yadda eh, Allah ya yi ma annabi Nuhu alaihi salam wa'azi yana cewa kada ka zama cikin jahilai to me jahilci a anan abinda annabi Nuhu alaihi salam ya aikata me na jahilci wanda ya sa Allah ya ce kada fa ka zama cikin jahilai za ka iya ganewa me ya annabi Nuhu alaihi salam yake tambayan Allah yana cewa ga ɗana daga gidana ya halaka wato abin da annabi Nuhu alaihi salam yake nufi Allah ya canza alkawarin da ya yi domin Allah ya alkawari zai halaka kowane kafiri idan har ya ceci ɗan annabi Nuhu alaihi salam me Allah yake nan ya warware alkawarinsa to idan ku Allah zai warware alkawarinsa ina ga maganganun da ya yi a cikin littafinsa ya tabbatar mana in ya yi hukunci to ba mai tada idan Allah ya yi hukunci babu mai tada wannan hukunci din kamar misali a suratu radi aya ta 41 wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi Allah yana hukunci babu mai ikon tuhumar hukuncinsa na farko idan Allah ya hukunta wani abu babu wata halitta da take da iko ta ce don me Allah ya yi babu ita annabi Nuhu ba shi da ikon ya tuhumci Allah don me ɗansa ya halaka na ɗaya kenan sannan Allah ba zai canza alkawarin da ya yi na hallaka kafiri ba idan annabi Nuhu ya nemi Allah ya canza kaddara kaga ya zama jahilci saboda Allah ba zai canza ba shi yasa Allah ta tabaraka wa ta'ala ce kada ka zamanto cikin jahilai waɗanda ke roƙon abin da ba zai yi ba abin da Allah ya riga ya ƙaddara shi bai canza shi wannan yana daga cikin nau'in addu'a wanda ake kiransa al-i'tida'u shine wuce iyaka ta wajen addu'a ka riga ka san Allah ya kaddara wani abu sannan ka ringa roƙonsa kamar misali ka riga ka sani dan adam dai baya wuce shekara 60 zuwa 70 yanda manzon Allah ya faɗa al'ummar sa ba ta wuce shekara 60 zuwa 70 kaɗan ne suke wuce 70 inji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an ce mana Allah yana amsan addu'a saboda haka kai saboda kana so ka ji daɗin duniya sai ka ce to ai an taɓa yin wani annabi shine annabi Nuhu wanda ya samu shekara sama da dubu a duniya don haka idan ka yi sallah sai ka ce Allah ka sa in yi shekaru irin na annabi Nuhu kaga wannan addu'a ta waye addu'an jahilai ce wannan addu'a ta jahilai ce saboda zamanin ya canza lokacin da Allah madaukaki ya halarci duniya yayi ya tsara ta akan zamunna daban-daban kuma kowane zamani da irin halittansa da yawan shekarun da za su yi da irin abincinsu da irin cututtuka da zai shafe su su waɗancan mutane da suke shekara dubu zamaninsu ya riga ya wuce yanayin rayuwarsu ya riga ya canza Allah ya riga ya canza tsawon rayuwar ɗan adam baya wuce shekara ɗari ɗin zuwa eh, ɗari da ‘yan kai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummar sama mafi yawan musulmai tsakanin sittin saba'in ne kaɗan ke wuce haka saboda haka kai yanzu sai ka tsallaka maganar manzon Allah sai ka ce kana son Allah ya baka shekara dubu a duniya kafin ka mutu kaga mutum yana addu'a ta jahilai haka mutumin da zai roƙon Allah ya ce ya Allah na ji an ce akwai wani muƙami a aljanna guda ɗaya wanda shi ma annabi ya ce bai san waye za a bawa ba to ni ma ina son ina shiga cikin masu campaign Allah ni ma ina so ka bani wannan muƙamin guda wanda ba a san me darajar muƙamin ba a aljanna Allah ka sani ka za a yi ka samu ka za a yi ka samu wanda ko a unguwanku sai an samu wanda ya fi ka imani bare a ce an tada mutane a aljanna eh, manzon Allah yana cewa mukami guda ne ba a san wa zai samu ba ba a san wa zai samu ba don haka idan kana da imani sai ka ringa hangen manyan bayin Allah manzannin Allah ba kai kanka ba saboda haka idan kana irin wannan addu'a sai zamanto a ce addu'an jahilai saboda kana roƙon abin da Allah ba zai baka ba Allah ba zai baka ba saboda baka sahun waɗanda ke samun irin wannan wannan dalilin yasa Allah ya yi gargadi ga Annabi Nuhu alaihi salam yake ce masa inni izuka ina maka wa'azi an takuna minal jahilin kada fa ka zamanto cikin jahilai na'am gaba قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قال سيدنا النبي نوح عليه السلام ننتاكي وليا الله da zarar waliyin Allah ya gane kuskurensa sai nemi gafaran Allah. Kala sai annabi Nuhu alaihi ya ce, Rabbi ya Allah mai iko da ni, inni a bika ina neman tsari da kai an as'alaka ma laysa li bihi ilmun kada in sake roƙonka abinda bani da masaniya game da shi kada in sake roƙonka abinda bani da masaniya game da shi wa illa tagfir li kuma in baka gafarta min ba wa tarhamni in baka yi min rahama ba wannan laifin da nayi ba karamin laifi bane akun min al-kafirin ni ma zan zan cikin waɗanda sun yi hasara hasarar rayukansu a duniya da lahira ku duba yadda manzannin Allah suke girmama laifin da suka yi ba Allah kalma ɗaya ce annabi Nuhu alaihi salam ya faɗa wanda ta zama laifi kalma ɗaya ce ba ko wani aiki ne na sabon Allah ba maganar sa guda yayi amma yake ganin in Allah bai gafarta masa laifin wannan kalmar ba to fa ya halaka wato shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa su mutanen kwarai kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Huraira shi mutumin kwarai ganin wato idan ya aikata laifi yana gani kamar mutum da ya zauna gindin dutse ga wani dutse can zai mirgino ya faɗo ya hallaka shi kullum a fargaba yake amma mutumin banza in ya aikata laifi raina shi yake shi ba don wannan kalmar da na faɗa kawai don wannan kalma ai ba komai bace annabi nuhu alaihi salam ya girmama laifin da ya ma Allah waliyan Allah sun fi ganin girman laifi akan waɗanda suka zamanto fasikai ne don fasiki me yasa ya zamanto yake fasikanci saboda ya rena laifin baya ganin wani abu ne shi yasa yake yake saba ma Allah tabaraka wataala amma waliyin Allah baya raina laifi wajen Allah annabi nuhu alaihi salam yana roƙon Allah ya Allah da farko dai ka taimaka min shi yasa don ba za ka iya kare kanka ba sai Allah ya baka kariya ba za ka iya hana kanka saba ma Allah ba sai Allah ya baka taimako annabi nuhu yana roƙon Allah na farko ina roƙonka kada in sake neman ka min wani abu wanda ba ni da masaniya a kansa sai dai abin da na tabbatar da alkhairinsa to zan roƙe ka amma abin da ya zama to ban tabbatar da alkhairinsa ba saboda shi annabi nuhu alaihi salam shi ma kansa bai tabbatar da makomar ɗansa ba a lokacin yana babu tabbacin ya tsira saboda haka yasa yake gaya ma Allah yake roƙon Allah maɗaukaki ya tsayar da ɗansa tunda ba zai ci ya halaka ba ta yiwu bai halaka din ba wanda Allah kada ya sani wanda duk yake cikin wannan ruwa ya halaka ko bai halaka ba to amma abin da bani da tabbas ya Allah kada ka bani damar in sake roƙonka akai na biyu Allah ka gafarta ni idan baka gafarta min ba wannan laifin da nayi ya isa ya halaka ni na uku Allah kai mai rahama Allah kai mai rahama kai min jin kai idan baka min waɗannan abubuwa guda uku ba to ƙarshe rayuwata ya zama tuna yi hasara shin Allah ya karbi addu'an annabi Nuhu alaihi salam me Allah madaukaki ya ce قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم maimakon Allah madaukake ce na gafarta maka ya Nuhu sai Allah ya yi bayani na ilimi nan ma saboda Allah shi kowa ilimi sai Allah maɗaukaki ya ma annabi Nuhu alaihi salam bayani ya ba shi amsa ta ilimi ya Nuhu ihbit bi salamin ka sauko sauko wanda za ka yi kana tare da aminci sauko wanda za ka yi daga kan jirgin nan ba ka sauka doron ƙasa face kana tare da aminci minna daga wurinmu kaga mai kwace an gafarta ma an ce ba ka ma sauka daga jirgin face kana tare da aminci daga wurinmu wato na amince maka wa barakatin da kuma wasu albarkoki ba albarka ɗaya ba albarkoki waɗanda zan zuba maka kafin ka sauka daga jirgin nan ba kai kaɗai ba alaika wa ala umamin mimman ma'aka al'umomi daga cikin waɗanda suke tare da kai a wannan jirgi su ma za su samu rabo daga albarkan da zan ba su wa umamin su ma ba su kaɗai ba akwai wata al'ummar da za ta zo a bayan kun sauka daga jirgin sanumati'uhum waɗanda za su samu jin daɗi bi ma'ana su ma za mu ba su wani kashi na wani sashi na albarka ɗin saboda haka za mu ba su jin daɗin duniya ɗan kaɗan sun ya masu na azabun alim sannan wata azaba daga wurin mu za ta same su azabar mai radadi wanda yana nuna cewar addu'ar da annabi nuhu alaihi salam yayi anan amsar da Allah ya bashi tafi ma abin da ya nema amsar da Allah ya masa game da addu'ar shi tafi ma abin da annabi nuhu alaihi salam ya nema domin annabi nuhu ya nemi gafaran Allah da rahamarsa sai Allah ya ce baka ma sauka daga jirgi face kana tare da aminci daga wurina idan Allah ya amince wa bawa baya sake fushi da shi har abada kaga maganar gafara ta ta kare ba sauka daga jirgin nan face kana tare da wani aminci daga wurina minna wa barakatin da kuma albarkoki ba albarka guda ba saboda shi annabi nuhu yana cewa kamin rahama kamin rahama wa illa tagfir li wa tarhamni in baka min gafara ba in baka yi min rahama ba sai Allah ya ce a ga albarka wanda albarka ba rahama guda ba ce albarka ita ce rahamar da amfaninta ba zai kare ba har abada kaga albarka ta ɗara rahama saboda rahama ni'ima ce amfani ne wanda Allah ya baka amma idan aka ce albarka fa ana nufin abinda Allah ya baka rahamar da ya baka ba ta da ranar karewa shi ake nufi da albarka saboda haka shi ya roƙi rahama Allah maɗaukaki ya ƙara masa da cewar zan baka rahama rahamar da albarkanta ba zai kare ba har abada kuma albarkan ba guda ɗaya ba sannan ba kai kaɗai ba waɗanda ma suke tare da kai a cikin wannan jirgi su ma za su samu wannan kyauta wannan falala ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya nuna cewa ƙarshen ruwan tufana ya taras da rahamar Allah ga annabi Nuhu alaihi salam da yardan Allah ga annabi Nuhu da jama'ar da suke cikin wannan jirgin kafin su fito daga jirgin suna tare da gafaran Allah da kuma rahamarsa kaga ruwan tsufa na sai zama alkhairi gare su ba za su fito daga ruwan tsufa na ba domin in ba dan wannan albarka da Allah ya ba su ba rayuwa za ta musu wahala a ce ma ruwa ya mamaye duniya ka suranta a ce an yi ambaliyar ruwa mutum yana da gona a bakin rafi idan ya taho bai tarar da komai face laka a ce mutum ya sauka daga jirgi bai tarar da komai bisai laka Rayuwa za ta mara wahala to amma Allah ya zuba musu albarka don haka rayuwar ba za ta yi musu wahala ba Allah ya musu albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya amince musu wannan ya nuna cewar ƙarshen labarin annabi Nuhu alaihi salam ya ba da cikakken wato fa'ida da ake nema shine Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar duk wanda ya yi imani da shi to ƙarshen al'amarinsa bai lalacewa wato yana tare da Allah tabaraka wa ta'ala ita ma wannan aya ita ma wannan aya tana daga cikin ayoyin da masana balaga suka yi magana game da tsarinta domin a fanni na balaga akwai abin da ake cewa mas'alatin nufuri bainal aswati eh, al-mutashabiha wa al aswati idan mutum zai tsara magana akan ce maganar da zai tsara yayi amfani da kalmar da ba za ta yi wuyan fada ba idan kai amfani da kalmomi ko ko haruffa ka tsara magana da haruffan da ya zamanto za su yi wahalan faɗa to ana cewa magana ka bata zama mai tsari ba babu fasaha a cikinta eh, kar a samu maimaicin haruffa maimaicin sauti amma wannan ayan ta zo da mimun guda takwas a wuri guda wato wanda shi ma a tunanin masana balaga abu ne wanda ba a samun shi ba zai yi ba amma gashi Allah ya yi mm. Allah madaukaki ya kawo harafin mimun guda takwas ya haɗa su a wuri guda nan inda ya haɗa su in misali ya ce wa'ala umamin mimman ma'aka wa'ala umamin mimman ma'aka a ƙa'ida ta balaga maganar za ta yi nauyi idan magana ta yi nauyi to maganar babu, babu, babu hikima a tsarinta, amma kuma Allah ya kawo harafi har guda takwas a jere a wuri guda, amma duk da haka kalmar ba ta yi nauyi ba sai zamanto karatunta ma ya yi daɗi wannan abu sai ya gigita su wato sai ya zamanto ilimi na Allah tabaraka wa ta'ala yana gaba da ilimi na ɗan adam idan Allah ya tsara magana baka samun kuskure a cikinta bare ma in ka dubi ayar gaba ɗayanta zaka tarar da mimun goma sha sha shida a jere Allah ya kawo su wannan bayan wannan wannan bayan wannan kuma ayar ba ta yi nauyi ba ya zamanto ma tana da daɗi wajen karantawa ila ya nuhu bit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim wanda shine karshen bayanin annabi Allah tabaraka wa ta'ala akan tarihin annabi Nuhu alaihi salam wato Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da jirgin ruwa bi amnin wa salamin shine abinda Allah ke nufi da cewa ya Nuhu uhbitu bi salami ya kai nuhu ka sauko da, da aminci abinda ake nufi da aminci zaka sauko da zaman lafiya da amana ba kujewa ba ture ture ba wanda ya ciji wani ga dabbobi kuma an hada a guda duna adna aza babu cutarwa ko ta ina wannan ya dace da misalin tarihin annabi ibrahim alaihi salam wato shi yasa ake cewa idan kana kurmi tare da Allah to baka daji kana birni ne duk mutumin da Allah ke tare da shi baya cikin wahala annabi nuhu alaihi salam Allah madaukaki ga abin da ya faɗa mar annabi ibrahim alaihi salam Allah ya ce masa fa qulna eh, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta ki zamanto eh, sanyi ki zamanto aminci kaga shi ma aka ce kuni bardan wa salaman annabi nuhu alaihi salam aka ce ya nuhu uhbit bi salamin wato abin nufi za ka sauko duniyar babu damuwa kada ma ku dinga tunanin wace irin rayuwa za ku yi yanzu bayan an gama ruwan tufana Allah ya ce kar ku yi wannan tunani ku sauko za ku samu rayuwa cikin aminci babu canji babu wahala sai ma ƙarin albarkan da Allah ya zuba ma duniya kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa misali shine al-Imam al-Qurtubi al-Imam qurtubi ya kawo maganar Abdullah bin Abbas da yake cewa nuhun adamul adamul asgar annabi nuhu shine annabi karamin annabi adam annabi adam alaihi salam shine mahaifin yan adam gaba su to zamanin ruwan tufan duk mutane sun halaka sai dai annabi nuhu alaihi salam fa jami'ul khalaiqil alamin naslihi annabi abdullah bin abbas yana cewa duk halittun da ka gani a doron ƙasa a yanzu duk yan adam zuriyar annabi nuhu alaihi salam ولم يكن معه في السفينة من الرجال والنساء إلا من كان من ذريتهم باب وسوة أن سكي إيماني دا النبي نوه إلا كوي وأن سكي هتو دا ذريتا don haka duk wanda ke jirgin ruwan asali dama zuriyar annabi nuhu alaihi salam wanda akwai waɗanda ke da wannan fahimta kamar abdullahi bin abbas kamar al-imam qatada wa gairuhu wanda Allah ya faɗi magana da take ishara da haka wanda ke nuna cewar babu wani dan adam da ya tsira sai dai kawai zuriyar annabi Nuhu alaihi salam misali a suratu Safat aya ta 77 Allah ya ce waja'alna zurriyatahu humul baqin waja'alna zurriyatahu humul baqin mun sanya zuriyar annabi Nuhu alaihi salam su ne kadai suka saura a doron duniya wanda ya nuna cewar babu wanda ya shiga wannan jirgi sai zuriyar annabi Nuhu alaihi salam amma kafirai fa tana yi wa wani tambaya to ko dan annabi nuhu din ya samu fakewa akan wannan dutse la babu wanda ya tsira Allah madaukaki ya faɗa a suratul a'raf a wurare da yawa cikin alqur'ani misali suratul a'raf aya ta 64 fakazzabuhu fa anjaynahu wallazina ma'ahu fil fulki fakazzabuhu fa anjaynahu wallazina ma'ahu fil fulki shi annabi nuhu alaihi salam da waɗanda suke tare da shi Allah ya tsayar da su a cikin jirgi me yace gaba wa agraqna allazina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin duk waɗanda suka saura Allah ya nutsar da su a ruwa bi ma'ana duk sun halaka kaga ya nuna cewa duk wani kafiri ya halaka haka nan a suratu yasin Allah subhanahu eh, suratu yunusa alaihi salam eh, aya ta 73 Allah madaukake ce fa kazzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki waja'alnahum khala'ifa waja'alnahum khala'ifa wanda ya nuna cewar annabi Nuhu zuriyarsa su ne suka zamanto halifofi a doron duniya. A ƙarshe Allah maɗaukaki cewa a garaka nan ladina kazzabu bi na fanzur kaifa kana aqibatul munzari mun hallaka mun nutsar da waɗanda suka kare ta ayoyinmu wanda ya nuna cewar kafirai ba su tsira ba. A suratul anbiya aya ta 77 wa nasarnahu minal qaumil ladina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in wanda ya nuna babu sauran kafiri da ya tsira duka Allah ya nutsar da su a cikin ruwa a suratu shu'ara aya ta 119 fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun thumma agraqna ba'dul baqi mun tserar da shi annabi nuhu alaihi salam da waɗanda suke tare da shi a cikin wannan jirgin ruwa sannan muka nutsar da sauran mutane shine abin da Allah madaukake yace summa agraqna ba'dul baqin wato bayan an tseratar da annabi nuhu alaihi salam da waɗanda suka yi imani sauran jama'a fa an nutsar da su a ruwa a suratul ankabut aya ta 14 wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun kaga ruwa Allah ya tabbatar da cewa ruwan tsufa na ya kama su don haka babu wanda ya tsira a suratu nuhin alaihi salam aya ta 25 mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara saboda laifi da suka yi ma Allah an nutsar da su a ruwa idan aka ce an nutsar akwai wanda ya tsira babu duk sun mutu fa udkhilu nara sai aka shigar da su wuta falam yajidu lahum min dunillahi ansara ba samu wasu masu taimakon su sabanin Allah tabaraka wa ta'ala don haka babu wanda ya ceci wani kafiri duk kafirin da ke kan doron duniya a wancan zamani sun halaka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin ayoyi da dama na alqur'ani sai kuma ƙarshen wannan tarihi na annabi nuhu alaihi salam ne Allah maɗaukaki ya ce تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من أنباء الغيب الله مدوك كيشي ودنن suna daga cikin labarai na gaibi waɗancan suna cikin labarai na gaibi kamar misali tarihin annabi yunusa annabi nuhu su annabi ibrahim annabawa da yawa waɗanda allah ya bada labaransu a cikin alkur'ani yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan labarai na gaibi ne baka san su ba nuhiha ilaika muna wahayinsu ne kawai zuwa gare ka ma kunta ta'lamuha an wala qaumuka ya kai Muhammad kai kanka baka taɓa sanin labaran nan ba jama'an ka larabawa da suke garin maka babu wanda ya san labarin nan min qabl haza kafin zuwan Alƙur'ani bu san waɗannan ba manzon Allah bai san labarin annabi Nuhu alaihi salam yanda ya zo da bayani filla filla din nan ba mutanen makka babu wanda ya sani amma Allah ya ɗauko labarin ya sanar da shi sai Allah madaukake ya ce mai to labarin da muka baka din akwai darasi me darasin Allah madaukake ce masa fasbir kai hakuri duk abin da ya same ka an baka labarin annabi nuhu alaihi salam wahalar da ya sha ba ta yan kwanaki bane wahalar ba ta yan shekaru bane wa'azinsa ma shekara dubu ba hamsin ne ya wahala an cutar da shi amma ƙarshen al'amari mai ya faru shi ke da nasara sai ce to darasin kenan na labarin da muka kaya maka ya kai Muhammad fasbir ka zan mai haƙuri ga wahala da kake samu ta wajen isar da sakonnin Allah tabaraka wa ta'ala innal aqibata lil muttaqin karshe yana tabbata ne ga masu kiyaye dokokin Allah yasa duk abin da zaka yi ka tabbata ka yi riko da gaskiya duk wanda zai yi gardama da kai in dai kana kan gaskiya to zai gane kuransa duk wanda ya rike gaskiya al'amarinsa bai lalacewa shine Allah madaukake yake nufi da innal aqibata lil muttaqi karshe yana tabbata ne ga masu kiyaye dokokin Allah kaga ya zamanto karshen labarin annabi nuhu alaihi salam shi ma sai ya tabbata mu'jiza ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah a garin Makka ya zama yana bada labarin annabi nuhu ji ba shi yasa suke cewa kai wannan ya iya labari ya iya tatsuniya ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su a maimakon su ga mu'jizar manzon Allah amma ba su ganewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana ummiyan la ya'rifu qiraa abinda ya inganta manzon Allah bai bai yi karatu ba kuma babu hujjar ya taba rubuta wani abu ko ya taba daukar littafi ya karanta babu wannan hujja falam yu'had anhu annahu qara'a fi kutubin ahli al-kitabi ba taba samun hujja da ta nuna cewa manzon Allah ya taɓa ɗaukar littafin Bible ya karanta ba, babu wannan shaida, duk da cewar akwai malamai waɗanda suke ta ƙorafi, ai annabi ai gazawa ne a ce manzon Allah bai iya karatu da rubutu ba la ba gazawa ba ce. Babban abin mamaki ne, sannan babban alfahari ne gare ka kai musulmi. Shi wancan bari sai ya wahala ya wahala yake samun ilimi yanzu kaga kamar a zamaninmu sai ka yi firamare ka yi sakandiri ka yi jami'a ka yi ka yi ka yi ka samu ilimi ko ka gama ka dawo sai ga manzon Allah yana karantar da kai ilimin da malaman duniya ba su iya baka shi ko bai taba yin firamare ba ina ce wannan abin gata ce ga manzon Allah ai ba wai abin alfahari bane abin wato ba wai abin kushewa bane a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi karatu ba bai yi rubutu ba la abin alfahari ne gare mu wanda kuke ganin bai yi karatu da rubutun ba ya zo da littafin da masana sun kasa yin irin shi kaga ya tabbata mu'jiza ga manzon Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da ya karanta tarihi Allah kan gaya mar haka kamar misali a suratu yusuf karshen ta karshen suratu yusuf aya ta 102 zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wannan fa yana daga cikin labarai na gaibi waɗanda muke wahayinsu zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam baka nan a zamanin annabi Yusuf lokacin da ƴan uwan annabi Yusuf suka hada al'amari suka zauna suna tattaunawa yadda za su kulla makirci ga ɗan uwansu amma gashi Allah ya baka labarin yadda abin ya auku kamar kana gure kaga nan ana ƙarfafawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga tarihin annabi Musa alaihi salam shi ma a tarihin annabi Musa lokacin da Allah ya karantar da manzonsa a suratul qasas aya ta 44 zuwa 46 sai Allah bayan ya ba da labarin annabi Musa sai Allah madaukake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta bijanibil garbiyyi id qabaina ila Musa al-amra ya kai Muhammad baka gefen yamma lokacin da muka hukunta wahayi ga annabi Musa alaihi salam ko kana gure Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka wurin lokacin da muka ba da saƙo ga annabi Musa alaihi salam wa ma kunta min ash-shahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihim al-umru nan ma kuma Allah ya sake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana ba ka zama a garin Madiyana lokacin da Annabi Musa ya tafi Madiyana lokacin da ya taimaka ma yaran wani dattijo ya ɗiba musu ruwa duk ba ka gurin ya aka yi kasan labarin tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin mu ne masu aiko sako saboda ka muke gaya maka abin da ya auku a zamanin da nan ma Allah bai tsaya ba yace wa ma kunta janibi turi izna daina baka gefen dutse lokacin da muka kira annabi Musa alaihi salam walakin rahmatan min rabbika sai dai kawai sakonnin da kake gani na tarihin mutanen da tarihin manzanni rahama ce daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala me yasa Allah ya baka labarin annabi Nuhu annabi Yusuf annabi Musa annabawan Allah da yawa saboda litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yatazakkaru ya zamanto ka samu guzurin abin wa'azi ka samu guzurin abin wa'azi domin idan kana da tarihin annabawa kana da wani abu da ka riƙe wanda zaka iya mutane wa'azi da shi wanda yana nuna cewar daga tarihi ana samun darasi akwai darasi da ake samu ta wajen tarihi haka ma a suratun eh, labarin annabi eh, labarin annabi Isa alaihi salam mahaifiyarsa Maryam wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo a cikin suratu Ali Imran aya ta 44 Allah tabaraka wa ta'ala yake zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wama kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam lokacin da aka haifi Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam ya zamanto malaman banu Isra'ila sai da suka yi ƙuri'a saboda kowa yana son ya zama shi ya riƙe Maryam ta girma a hannunsa wa ma kunta ladaihim idh yaqtasimun Allah ke ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake gardama wa zai riƙe Maryam baka gure lokacin da ake husuma lokacin da aka yi ƙuri'a baka gure amma mu ce karantar da kai labari wato wannan yana nuna mu'jiza ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da kaje an karanta wani tarihi ka ɗauki wannan tarihi a matsayin yana daga nau'in wato ilimi wanda Allah ya sanar da manzonsa wanda ake amfani da shi ta wajen wa'azi a ƙarshe Allah madaukake ce wal aqibatu taqwa kamar yadda zo a suratu taha aya ta 132 wato ƙarshen al'amari yana tabbata ne idan ana riko da tsoron Allah idan kana son ka tsira a ranar kiyama idan kana son ka tsira a nan duniya baka ji kunya ba duk abin da ka sa a gaba to ka ringa auna ka da tsoron Allah duk abin da kaga ka aikata shi idan kana so ka sani shin wannan abu da na aikata zan yi nasara ko ba zan yi ba sai ka ɗauko shi ka ɗora a faifayi ka auna da karantarwar manzon Allah shin abin nan da ka aikata me ya dace wasa da sunnar manzon Allah idan abin da ka aikata ya dace da sunnar manzon Allah to kana tare da attaqwa har abada ba za ka ji kunya akan wannan abin ba Allah madaukaki ya faɗa a suratul suratu hudu yanda ta ya zo a aya ta 49 da muka karanta haka kuma ya faɗa a suratul a'raf aya ta 128 ya faɗa a suratul taha aya ta 132 duk wanda ya zama yana riko da kiyaye Allah to ƙarshen al'amarinsa baya jin kunya annabi nuhu alaihi salam ya kiyaye dokokin Allah suka zama to ƙarshen al'amarinsa bai ji kunya ba makiyansa su ne suka ji kunya to kai ma duk abin da za ka yi ka rika aunawa da dokokin Allah idan dai kana tare da yardan Allah to babu yanda za a yi wato ka ji kunya cikin al'amuranka kuma wannan yana nuna cewa dan adam ba zai rabu da samun jarabawa ba daga Allah tabaraka wata'ala idan zai zama gidan annabawa sun samu jarabawa to akwai wani wanda gidansa ba zai samu jarabawa ba kuwa babu shi Allah ya yi jarabawa ga annabawa jarabawan daban-daban wani an masa jarabawa da ɗansa wani jarabawarsa da mahaifinsa ne wani jarabawar da matansa ne wani jarabawan da ‘ya'yansa ba ma ɗa guda ba wani jarabawan da abokan hulɗansa haka dai Allah ya ba mu labari cikin alkur'ani wanda ya tabbatar da alkawarin Allah tabaraka ta'ala da ya zo cikin alkur'ani suratul anbiya aya ta biyar. kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum sharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un kowane rai sai ya ɗanɗana mutuwa kuma za mu muku jarabawa da sharri za mu muku jarabawa da alkhairi makomar ku tana gare mu babban abin da ake so shine ka ci jarabawa a ranar tashin kiyama saboda ka za a maka jarabawa da bala'i da ke iya shafan rayuka za a maka jarabawa da bala'in da ke iya shafan jikin ɗan adam za a iya maka jarabawa da abubuwan da Allah maɗaukaki ya haramta kamar zina kamar shan giya kamar sata duk jarabawa ne ka yi ƙoƙari ka tsallaka idan ka tsallaka waɗannan nau'uka na jarabawan Allah ta wa ta'ala to mutum ya dace kenan ya dace da kyakkyawan ƙarshe kuma insha Allahu a lahira yana samun rabo mai inganci rabo wanda ya fi kowane a gaban Allah tabaraka wa ta'ala nan ma ya kamata mu dakata saboda waɗanda suka zo daga nesa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kurakurai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ارحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك